أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آت الإضافة فقالوا أدلي دين سك وإخوتي ورب افتح حصلا واسكن الباب حملا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الشباب يا آت الإضافة يا آت الإضافة تجي ياء المتحدث an gane ko da ka yi ya'ul mutakallim ce abin da yake kiran ta saboda cikin jerin zuwanta takan zo mudafa tana zuwa nau'i takan zuwa mansuba kamar ta zo ismu illa inni duk inni wannan ya bi na suke ce domin kike matsayin ismu inna Kamar yanzu za ka ce inna zaidan hmm. to haka nan ka ce inni matsayin ta shine matsayin nasaba an gane ko haka nan tana zuwa matsayin makulin bihi nan ma mansuba an gane idan ta da fi'il kamar irin su akramani wa ahanani a ga duka yadin makulin bihi ne kawai ta da fi'il an gane ko da irin su menene duk ila irin wannan faddalani an gane la yahzununi inda fi'il ne ko fi'il mazi ko fi'il mudari an gane ko da ko fi'ilul amri in dai ya'un ta zo irin wannan ya ɗin to tana matsayin mafulun bi haka nan tana zuwa fi mahalli jarrin mahalli jarrin ɗin shi ne nau'i biyu akwai mahalli jarrin bi harfin jar an gane ko kaman ga ahsan bi bi akhrajan da ahsan bi kaga bi ba'un da ya'un kaga ya'un ɗin fi mahalli jarrin saboda inda ba ya'un bane wani suna ne za a yi kasra bi kaman ka ce ahsana bi zaidin adadin rubi zai ne to haka ne ya fi mahalli jarrin amma majururin harfin jarri tana zuwa kuma fi mahalli jarrin majururin bil izafati shine idan ta zo tare da suna kitabi an gane ko baiti daga baiti wajihi daga duka ya unce ta hadu da suna don ta hadu da suna mu zafin ilai idan aka kenan kaga tana zuwa wuri hudu tana zuwa mansuba kuma mansuban din nau'i biyu ko mansuban bi harfin nasib kaman inna da irin su lakin ne kaga lakin na ita ma harfin nasib ce to kaga lakin ne haka ka anni kaga duka mu harfin nasib in ta zo harfin nasib mansuban ta zo maf'ulun bihi ma mansuban maf'ulun bihi idan ta zo tare da fi'ili haka nan tana zuwa majrurun in ta zo da harfin jarri sabata harfin jarri kaman ahsana bi an gane ko da irin su da sauransu da minni duk wannan majururin guda biyu tana zuwa kuma majururin bin izafa idan ta zo tare da suna kamar kitabi da wajibi da bai an gane ko to kaga cikin su gaba ɗaya guda ɗaya ce ya ul izafa cikin waɗannan guda uku hudun duka ɗaya ce ya ul izafa wacce ta zo tare da suna ta zama majururin bin izafa to amma sai aka sanya musu in babil taglibi da sai ana kiran su ya ul izafa a can shaɗibiya ya kawo mana cewa su ɗari biyu ne ko an gane ko yana cewa ne wa jumlatu ha a ba وفي مئتي وعشرين منيفة وثنتين خلف القوم فيه مجملة فقال سوء دليل لقوم شابه adadin ya asali izafa gaba daya a cikinsu kuma akwai tisuna ma hamdin bi fathin wa tisbuha kama fatuha kaga masu tisbu masu hamdu bi fathin maftuha ba'da ha guda 99 akwai wasintani ma 50 ma kasri hamzatin kaga su kuma guda da an gane ko haka nan wa ashirin yali alhamdu ne damme muskala kan wanda sai ce ma ba da hamza ta kafin mazamuma su kuma guda goma sai ma ba da hu hamzatu wasilin shi kuma nau'i biyu akwai hamza hamzatu wasilin almakaruna ta bila mai tare an gane ko kamar irin su tiya a menene ahadiyar ahadiyar malami. an gane sa asirfa an da ladina an nima saniyar zuru wanda ta ba ya wulwace ba da ha lamu hmm. ta'rif shi ne ce wa fil lamu li ta'rifi arba wa sai ma ba da hamza da hmm. wasilin laysa maqrunatan bil lamu ta'rif shine wa sab'un ne al hamzu wa sab'un bi hamzi al wasl fardan a ga wannan sai sauran kuma ma gairi hamzin ji talatin hudu waɗanda ya kama da su a babu shatibiya da aka zaga durra ta gini ne matsatsa ka cokam a kan shatibiya duk waɗannan akam ɗin da suwa ke fata halma ba da hamza ta kafin maktuha da ma ba da hamza ta kafin mansura da ma ba da hamza ta kafin mamnuma da ma ba da hamza ta wasu da al-makaruna ta bila mai tarif da ma ba da hamza ta wasu da mufrada da ma ba da harfun gaira hamza duk ya kama na suwa ce to anan iyaka kawai abin da zai kawo maka inda waɗannan ƙurra guda uku suka saba ma usul din sashi arabiya su kaɗai zai kawo an gane ko shi yasa ya ce ka kaluna ud ma'ana farkon wanda ya saba ka'idarsa a cikin qurra'ul salasa shine ud marmuzu lahu bil hamza shine ud shine abu ja'far da abu ja'far ka kaluna ma'ana ya ɗauki bangaren kaluna da ka kaga rawu dama asalin sa shine lafi hmm. to duk inda nafi ittifaqi ka kaga na laba inda aka samu sabani kalun ya daban nafi ya daban an gane ko to warshe ya daban kalun daban yana ɗaukan gefen wasu تمام وتتبعوني عليكم حقه بلا وإن ترني عنهم أقلنا علونا أي ورث بي وكو إن ورث يقولون تمام آه، منين ومحياي جي بالقلب آه، يقولون من سوى وحسوني فيها لورث يقولون فيه إنه ودور في الكعين يقولون رياقة ورثة فقالوا نقول كما يقولون دي عندك قالوا لك فتحة يقولون جابر نعيم duk inda kalun baya yi abu ja'far baya yi ko da na yi kaga kalafa aslahu min riwayati shi shine ka kalun ud lidini sakin amma ya yi suko inda ya saba wa kalon kan shi ba hmm. da ka abu jafarin ya halafa wa kalon a wurin lidi ne an gane ne ke cewa wa lidi ne da lahul kula a ga lahul kula al kula nafi a ga nafi bi asmalihi yana yin fata lakum dinukum waliyati waliya amma abu ja'farin khalafa sai ce lakum dinukum wali di an gane ko wali din shine lidin sakin ita kadai wa ikhwati ba hada take ba an gane sai sa suka kawo cewa akwai iskalin gurin wali lidin sakin wa ikhwati wani zai dauka lidin sakin wa ikhwati ita ma sakin. an gane ko nan aka samu iskali sai sa har akwai wani ɗan ta'adili da wannan ya kawo eh, al-wairi a gurin sharhin da yaran yi wani ta'adili to amma dai a tasiri dai ni dini sakin kuma magana ta gari wa ikwati sabuwar magana ce wa ikwati wa rabbif tahaslan aga aslan shine yaqub mana ya kalafa wa ka'idar da yace ya bi na ka kaluna a waɗannan kalmomi guda uku lili ne kalun yana fata tare da warshi amma shi abu amur ya saba wa asalinsa gaba ɗaya islami da yake hmm. kalmar ikwati wannan kuma ya wafaka ma warshi an gane ko can a tadibi na cewa fi ikwati warshi kaga warshi ke cewa ba da annazaka shaytanu baini wa baina ikhwatiya inna rabbi da libash to kaga nan ko yace wali wa ikwati kaga abu jafar ya mata kata an gane ko wa ikwati wa rabbi haka nan rabbi da ya kawo ta can suratul fusilat ita ce ya hotel idafa guda daya da imamu shaɗibi ya ɗauke ta daga mamuli cikin zafa ya kai ta surata an gane ko inda yake cewa wa zamu amma a kan kalala da samaratin wa ya tura sati ya mubaku wa ya rabbi ita ce wa nabi il kulku gujila bujila kalon kalon yana da sabani ta warsu bai da wannan an gane ko inda yake cewa mene eh, yake cewa eh, a ƙarshen ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي warfi ba yayi kalun yake kuma kalun din ma da kulfina to shine ce maka shi Abu Ja'far yayi fatha qaulan wahida to nan sune guda biyu wanda ya saba da sauran suna kalun na sukun shi kuma ya fatha shine wa ikwati wa rabbi sahlan ya gama da Abu Ja'far haka Abu Ja'far shikenan sai ya ta ya ta idafan illa iya ka waɗannan gurare guda uku wuri na farko shine lakum dinukum waliyati ya yi sukuni sabanin mai gidan sana'i wuri na biyu shine ikwati ya karanta misul misulwa misulwar sai kuma na biyun shine eh, rabbi an gane nan ma ya karanta alun amma kuma kaular na'am yace mene waskin albaba kullila rubuta kullila shine yaqub shi kuma yaqub ka'idarsa shine iskanil babu ya asil ilaha gaba daya khalafa aslahu a baya abu amr da haka duk inda abu amr yake da inda kowa ma yake asil ilaha fata shi iskani ko waskin albaba kullila yaqub sai gurin da ya istisna'i ga su siwa inda lamin urfi illa da wa ghayra mahya min ba'd ismihi wa zakan wa inda lamin urfi sai dai lamun ta'rif wannan lamun ta'rif da ke cewa fil lamun ta'rifi arba'u asharat Allah ne fa istanu ha ashir kaga wa iya hamzu ke mata istani shi ya iskani ta yayi fataha ya saba ma hamza nan ne kawai inda yake fata sai dai lamun ta'rif Allah ne ahadiyar zalimi an gane ta tabi za su na aya tiyan ladina annal arda ya rituwa ibadiyar salim nan yana faka nan ne bai iska illan ne da sai dai gurin ne da nan wafaka a ba amr an gane ko saboda abu amr ma yana yana yin iska ne a gurin ne da an gane ina yin faka inda yake cewa menene wakulli ibadi kana shar'an wa ne da himan sha kaga himan sha yi ila amur. suke wani da guda biyu ya ibadiyar na asrafu ya ibadiyar ibadiyar ibadiyar lazina amanu inna arzi wasiya to nan ne yake yin fata kamar ya abu eh, mai gidansa abu eh, abu amr basri wa ghayra mahyaya haka nan banda mahayaya daga cikin inda ya saba yake yi musu fata mustasna daga ka'idarsa wasinil babu ummila akwai mahayaya. an gane ko mm. inda yake cewa inda salati wani yi wa mahayaya dan yana cewa mahayaya zai yi mutunci wal ko wula to kaga nan hawa haka asalan ba an gane abin da ya fara saboda nan ya riga ya ce maka kawai ya bashi iskani gaba daya to sai ya buƙaci ya cire waɗanda bai mai iskani sai sa ya kama wannan gaira mahayaya min ba'di an gane ko mm. haka nan bi ya ati min ba'di yasmuhu ahmad gane ba hadina da cikin allafi ba da hamza Wasu ne waslin ghayra maqrunatin bila misali yana cewa ba a bi sama sarfu haka wanda ke masa bata ali sama da shuba an gane to abu a nan ya yi maintenance din wancan musa ba asulu abi amr yana masa fata yana cewa da rasulun ya ati min ba'di yasmihu an gane su ko da yake واحذفا إلى عبادي لا يسمو وقوم له وقل لعبادي إفشا وله ولا نعم ما لا يتي ولا واحذفا إلى عبادي كتير عبادي عبادي إنك سورة الكفر أنغاني يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا وانا aya ita kadai tana da sabanin rasa an gane ko a wasu masahi an rubuta ta da yawo a wasu masahi kuma an rubuta ta da duniya wanda aka rubuta da duniya to da haka malamai sun sabanin karanta wasu na karanta ta ya ibadila khawfun alayhi biduniya Allah ya jinka iya la yasmu wahzifan kaga wahzifan ibadi yana da alaka da wahzifan da mm. ka yi hadisi sai yana cewa ibadi ya tif wal hazfu an shakirin dala kaga an shakirin dala da hamza da kisa'i da na tafsirin da hasu suke hazabiya sai ibadi la khawfun alayhi sauran kuma suna karanta ta ya ibadi la khawfun alaykum al yawm an gane mm. sai shi uba shi kadai wanda ya karin da kuma fataha ba Hmm. ibadiya la khawfun alaihi hmm. an gane ko hmm. to muhallin shahid shi wannan eh, rau alibi ne na yaqub kuma yaqub yana isbatin da sakinata shi kuma ya hazzafe ta an gane muhallin shahid ko in ya hazzafe shi ko ruwai yana nan a bisa ka'idar da ta isbatin an gane yawa yana isbati amma sakinata domin ba mai mata iska ne fata sai shi uba shi kadai sannan halaf shi ma kaga misalin ruwai an gane ko akwai misalin rahu hmm. saboda rahu da ya hazzata ya kira su zama irin ta khalaf dama khalaf na yana wannan eh, yana bin hamza kuma hamza na hazzatewa wa qaumi ta hallahu an gane ko qaumi an gane inna kazo a hadha alqur'ana an gane qaumi ta halahu kaga lahu ya udu ila ila ruwa ya rahu an gane ila rahu hmm. yake karanta inna qaumiyat takazu hadha alquran dan yana cewa qaumiyar rida hamidu hudan amma yace qaumiyar rida hamidu hudan kaga abu abu abu amr yana fata to kaga inda yaqub bi kuma ya ba asalin sa kaga sai fata to sai zaman ruwai shine wafaka aslahu an gane ko ruwai su wafaka aslahu yana cewa qaumiya an gane kalan shi kuma rawu وافق أصله روح كنا شكر وين خالف أصله هنا نعم. كان يا قوم إن قوم اتخذوا من عبادي قوم اتخذوا قوم اتخذوا وقل لعبادي طبق الشام وقل لعبادي طبق الشام ما فتحهم قل لعبادي شنو طبق الشام أنا أقول لعبادي كان ka hana tara masu fata to nan masu fata هذا kulle ibadi ruwai sai fasha khalafa khalafa faka aslahu tunda hmm. hamza na fata an hmm. gane ko a yana iska ne ke ko yau hamza na iska ne hamza khalafa aslahu shi ma wannan khalafa aslahu duk khalafa aslahu an gane tunda hmm. asalin sa fata yake abu amran fata yake shi kuma ruwai sai iska ne shi kuma hamza ah, afwan ah, abu waye sunan shi ruwai Hmm. ya yi fataha kamar misla asli abu hmm. amrin iskani yake fataha yake hmm. kuma ruwaitu ma ya fata shi kuma khalaf mai gidansa hamza iskani yake shi kuma ya fata saura ruwai ruwai kaga yana iskani mukhalafatan li asli an gane ko na eh, rau yana iskani haka ne rau na iskani mukhalafatan li asli shi ruwai shi ke tare da hamza na وله ولا وله ولا لدلا na نحو ربي عبادي لن ندا مسني آتاني أهلكني منى وله Wala لدى لا لحرف حقا ينا yana cirewa shi fasha khalaf shi kadai yana cire yana cire yin iskan fata an gane yana yin fata wurin lamu urfi wurin lamu ta'rif nahwi rabbi ibadi shi ma na musu fata kamar yaqub lan nida an gane banda mai nida hmm. kaga mai nida shi yake wa ne an hmm. gane ko hmm. sai suka samu ka da misalan su masani a tani ba a an gane wanda karatu na da yawa da su kuma an zuwa kuma wata mu gama maka wannan sabon dai a saban insha Allah sai fara alhamdulillah ai wannan karatu yau alhamis goma ga watan zulqa'da hijira da arba'in ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan julai miladiya 2020